shugaba akufu ado ya shaida wa gidan talabijin na france 24 cewa ba shi ne ke da alhakin kama su ba abinda suka aikata ya sa aka kama su kuma ba zai katsalandan ga hukuncin da kotun ta yanke na ci gaba da tsare su ba i'm not responsible for jailing people in ghana the courts in ghana are independent institutions ya ce ba ni da hurumin ɗaure mutane a ghana kotuna a ghana hukumomi ne masu zaman kansu kuma haka suke tun tsawon wannan lokaci na jamhuriya ta hudu mutanen suna yin rashin da'a kuma an gurfanar da su a gaban kotu kotu ce ta ɗaure su babu batun siyasa ko sa bakin ɓangaren zartarwa ya kara da cewa halayyar su ita ce ta sanya su cikin matsala da 'yan sanda da kuma kotuna anthony janar kuma ministan shari'a godfred yabuwa dami shine ya shigar da karar masu zanga-zanga hamsin da uku da aka kama a yayin da ake gudanar da zanga-zanga na kwanaki uku da wani gungun matasa ya shirya daga ranar uku zuwa biyar ga watan oktoba 2024 domin matsin lamba ga gwamnati da ta yaƙi barnar muhalli da illa ga albarkatun ƙasa da suka hada da koguna da gandun daji da galamse yake haifarwa masana da kwararrun lauyoyi sun yi allah wadai da rike masu zanga-zangar har fiye da awanni 48 ba tare da an ba da belinsu ba kamar yadda lauya anas muhammad ya shaidawa muryar amurka cewa a kama protesta ko a kowa ne kama shi a kulle shi either weekend ko holidays ba kai shi court within 48 hours ba long gana bai yarda da wannan ba na biyu eh haka nan ne asali directly ba mai gari ke prosecute ba kuma directly ba attorney general ke involve police suka kama su Yunus Banjo mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya ce da ya kamata shugaban ya yi la'akari da cewa manufar zanga-zangar na da kyau domin haka da sai ya ba da lamuni a sake su abin tambaya shine ba shi da hurumi hurumin kotu ne amma sai mu tambaya menene bukatar wa'annan al'umma waɗanda yake suka fito suka yi wannan zanga-zanga ababen da suka fito suna bayyanar da shi na damuwa yana nan ko baya nan ruwa ya bata kawai bata ba kasashe na noma ya bata ko bata ba rayuka ya salwata ko bai salwata ba to yau in dai masu zanga-zanga an fara kama su ana kai su kotu kotu na yanka musu kwanaki gidan yari ma'anan maganan shine ba batun zanga-zanga kenan abinda muke kira shine su wayannan matasa a basu bail koma gida zuwa ga iyalansu sai dai jami'in sadarwa na jam'iyyar npp mai mulki alhaji ali bai amince da hakan ba to kaga wannan gaskiya ne kuma daidai ya faɗi as a lawyer menene qualification na amnesty ka fadin mutum as a president constitution ba shi hanya waɗanga sun cancanci ya kai lokaci da ya ba su haka tambayan da za ka yi makanka kenan to shi in ce bai kai lokacin ba saboda shi za ka kaman ya gunta magana shi ce shi da ya bai hana wani ya demonstration kuma bai sa baki cikin abin da court ko police ke yi da yake su ma aikin su kenan waɗannan 'yan siyasa ne da ake kasa ake ba su taimako suka tumo su kawo kan titi suke yin abin da bai kamata ba mu duka mun gani wannan kalamai na shugaba kufado ya zo a daidai lokacin da muhawarar da ta shafi galamse ke ƙara ta'azzara inda al'ummar yankin ke fama da gurɓatattun koguna da sare itatuwa saboda ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ke kokawa murƙushe galamse na fuskantar ƙalubale ciki har da zargin cin hanci da rashawa da rashin aiwatar da dokoki masu zanga-zanga kuma na ganin gwamnati ba ta yin abin da ya dace wajen tunkarar lamarin yayin da gwamnati ke ganin cewa yaƙi da galamse na buƙatar sa hannun kowa da kowa da kuma bin doka da oda idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana